Hausa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari. <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin bayan Allah bayan mun dan sha ruwa mun dawo. A ci gaban mu ɗazu muna bayani akan wannan yaro da aka ce <coughs> mala'iku sun zo sun sha shi. abin da ke so in faɗa shi ne, idan Allah ya niyyar yiwa yaro albarka to ba a cewa dan ba a mai aski ba shi kenan kuma bai samu albarka ba shi askin nan ba wajibi ba ne akan yaro amma yana da mahimmanci gaya yaro idan aka haife shi ko yarinya a mai aski amma dai ba a cewa kuma idan ba a same shi ba to ba kanta kenan an gane ko akwai wani alayi ne iwa iwa to malama wace ce ni ce aisha daga makka aisha daga makka Eh, ina wuni. Lafiya lau Aisha. Alhamdulillah ya jikin naka. A'a jiki da sauki malama Aisha. Alhamdulillah Allah ko Roma sauki. To amin malama Aisha. Wata magana sai da kai kace ba a ganin Annabi ba ni kuma na gan shi ka haka kuma yadda na kiraye shi da sunan shi. A ai ban ce ban ce ba a ganin Annabi ba. Eh. Ai ko na ce hadisin Annabi ya inganta abu kari da kansa ya ce Annabi ya ce Annabi ya ce duk wanda ya ganni to ni din ne amma shaidan bai kama da ni eh amma dai annai ba baki bane ko iyo ba baki bane amma ni baki na ganshi ya hau mota a ah, ah, to gaskiya a cikin mota to gaskiya dai a duba da kirki da sahabbai a cikin mota he na ce zan hau da su ya rasulullah he ni kuma ina zaune a wajen harami ina tallaka a hakan nan eh to he ce ki zamna ki tallafa ka haki he na ce la kullu shay yafdak ya rasulullah he ce min to hayo to ala ala ai ta halin da shi manzon Allah ba baki bane kuma eh, malamai eh. suna cewa ba a ganin shi da mummunar kama ana ganin shi da mummunar kama ne ba mummuna ne ba amma dai baki ne eh to shi nace ai shi annabi ai ba baki bane ko iyo eh, ba baki ba ne yawwa ka nake ce mishi ba a kallon shi da kamar da ba tashi ba ce annabi annabi sallallahu alaihi fari ne ko mutum ne mai gemu ni abin da yasa an dan na kiraye shi da sunan shi kuma ya mun magana eh to ai kin ga ai dan kin kira ai zaki iya kira na na sai in ce miki sunana suna Ibrahim ko ba zai yi ba yawwa na kira shi da suna daban kuma shi din ne kuma daban eh, yawwa wannan daban malama Aisha amma Allah ta'ala ya baki ikon dace ta ga annabi Allah ya miki albarka Allah ya sa a gama lafiya saboda haka idan aka sami yaro a ina ji akwai wani kuma akan layi akai wani a layi ne to saboda haka idan ba a sami idan aka ce yaro ya an same shi don ba a yi mai aski ba ba a cewa ba albarka a jikinsa saboda haka mu duba da kirki dai mu gano ya abin yake tambaya ta kusa da ƙarshe kafin nan barin amsa tambayar malam a watan yahaya mutumin libya ya ce na zo masallaci ne sai na iska liman na sallah ya yi raka uku ne samu raka ɗaya da ya samu raka ɗaya sai kuma ba'adiyya ta kama liman saboda haka da ya zo yin sallama shin yanzu zan bi shi ne ko ko a'a sai na gama kana in yi tawa to abin da ya kamata ka yi a tsarin shari'a ina ji akwai wani da ke layi ne akwai wanda ke kan layi ne na'am ina kan layi wane ne baban gugu ne daga kasar chadi a kilo mana baban wane Baban Goggo. Baban Goggo? Daga kasar Chadi. To Baban Goggo, Allah ya muku albarka. Daga Chadi ko? Baban Goggo daga kasar Chadi a kilo. Eh, na yi Baban Goggo daga kasar Chadi. Me tambayar ka? na, malam a ya jiki da fatan Allah ya kara maka lafiya sa'annan kuma ina da tambaya. to Allah ya muku albarka na gode na gode me tambayar ka to tambaya na dai malam na kasance ni matashi ne dan shekara 27 sa'an nan kuma na yi aure mai ɗaki na sanadiyan a wajen haifuwa a wajen haifuwa ka mata tiyata dan ya koma to dan ya koma bayan ya koma kuma ban raɗa mar suna ba haka muka binne shi to daga baya sai na tuna ba raɗa mar suna ba shin daga baya za mu iya sa mar suna ko kuma akwai dai wani yadda za a yi daga baya dai ni dai abun ya kama mun kai to Allah ya muku albarka malam zan amsa maka tambaya ka insha Allah zan amsa maka in Allah ya so Alo. Na'am, sai zan amsa maka malam ko? Ko wani ne a layi? Eh, Alhaji Ahmadu ne da kake saurara. Wa wane ne? Baban gogo ko? Baban eh. gogo? A Alhaji Ahmadu daga Saudiya. To, malam Alhaji Ahmadu ina jin ka. Ina jin ka. Yawa, malam ya jiki. A jiki da sauki Alhaji Ahmadu daga Saudiya ko? daga saudiya allah sarki alhamdulillahi eh, to Allah ya ƙara asiri. Amin amin amin amin na gode na gode. Muna jin daɗin shirye-shiryen naku. To Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka. Eh mun gode. saboda ka idan mutum ya zo masallaci bai samu raka'a uku ba sai ba adi ta kamale ta kamale man to kai ba za ka bi shi ba a lokacin nan sai ka bar shi sai ka yi taka na'am akwai wani ne akan layi saboda idan aka ce maka ka samu raka uku ta wuce ka sai daya to yanzu abin da za ka yi shine ba za ka bi liman ba a lokacin da yake yin ba'adiyya sai ka gama sai ka dawo kai kuma ka yi taka wannan shine malaman fiƙi suka ce domin ita ka ga ai sai an yi sallama idan ko liman ya yi sallama ya sake ka domin za ka tashi ne Karanko ko kuma karama ko abinda ya wuce ka a baya wannan shi ne allah ta'ala taimake mu sannan a malam baban gogo da chadi ya ce shi matashi ne kuma ya auri matarsa ba daɗewa daga nan ta samu ciki sai ya kai ta asibiti aka yi mata operation mana yaron dai bai rayu ba to daga ba sai rikta nan kuma gashi an binne shi amma bai mai suna ba to ya za a yi ai ba a yi ma yaro suna mutumin da ya zo duniya ba a raye ba wanda ake mai suna babu laifi idan yaro tun yana ciki ma ana mai suna ka ce wannan cikin namiji ne eh to sunansa umar a'a namiji ne sunansa ibrahim amma sharaɗin cika wannan sunan shine za a mai hidima a mai kaza a mai kaza wannan sai ya zo duniya ɗaya kenan na biyu shi kanshi sunan wasu lokuta sai ya zo duniya ake sanya mishi amma ya zo duniya bai rayu ba ba shi da sunan kuma ai amma ba laifi ne idan kana ganin a'a tun kafin ya da duniya na sa mai suna ammar na sa mai suna ibrahim na sa mai suna suleiman sai wannan ya faru to yanzu ga babu sai dai a ce kawai yaron da na haifa na sa mai suleiman allah ta'ala ya amshi yaransa ya amshi halittarsa na'am wane ne alayi waye alayi layi abu muhammad daga najeriya abu muhammad daga najeriya allah ya maka albarka haka na amin malam ya jiki malam jiki da sauki malam jiki da sauki allah ya kara maka lafiya malam amin amin amin malam abu muhammad kana tambaya na'am malam to me tambayar ka abu muhammad na'am tambaya na wato shine malam akwai uh, kamfanoni haka wato ba na jin ka abu muhammad eh, na'am wato akwai wasu kamfanoni haka malam to wato za a tara kudi misali kamar za a ce za a sayi to malam muhammad tambayar ka ta yanke a hanya almuhimmu dai malam a baban gogo ba dole bane sai an naɗa sai an naɗa ma wannan yaro suna babu komai an gane ko Allah ya rufe asiri akwai wani waye alayi Fatima ce daga Najeriya Malama Fatima Malama Fatima daga Najeriya ko Eh to Allah ya miki albarka me tambaye ki Wannan Allah ya baka lafiya Allah ya ƙara To amin Malama Fatima nagode Allah ya muku albarka wannan tambaya na shine wai in uwa tana shayar da ɗanta in ta miki bismillah sai ta yi addu'a la ilaha illallah wa la la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa kulli shay'in qadir wai yaron zai zama hafizin qur'ani a'a ban san wannan ba amma na san dai uwa ta ce ma yaro la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a ce kyakkyawa kuma jami'a ma'ana addu'a shaku rukun dum an gane ku addu'a ta gama gari amma ba wanda ya sanya wannan matsayin sharɗin cewa duk yaron da ya tashi ana karanta mai wannan zai harce alkur'ani shi harce alkur'ani watan yaro zaune da shi ake a koya mai kuma a tirki shi a tilasta mai sai ya haddace yawa amma ka ce kawai da aka yi mai wannan addu'ar zai miƙe da ƙur'ani kaga akwai yaudara a ciki yawa yawwa shi ƙur'ani koyarwa ake yi dan masaudi ya ce mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi idan muka je gidansa annabi yana koya mana yana koya mana ƙur'ani aya goma mu dawo gida mu kuma koya wa iyalanmu su haddace an gane ko yawa amma alqur'ani babu shakka akan dai kokari a nemi ilimi a yi kaza amma dai hanyar da ake bi a samu qur'ani ba ta a mai addu'a kawai a zara mai ido ba zama ake yi a sanya shi ya koya a sa mai malami a turke shi har ya iya an gane wannan ko to Allah ya miki Fatima Allah miki albarka mala Fatima yawa sai shi malam a ah, mai wancan kenan ko alhaji eh, na'am wa alaikum salam na'am kuma nan lafiya lawa ke magana Maryam ce daga Nijar. Ban ji ba. Maryam ce daga Nijar. Fanna'u ko? Eh daga Nijar. To Fanna'u Fanna'u daga Nijar. Ana ana lafiya. Maryam Maryam. Siyama daga Nijar. To almuhim daga Nijar ko? Ma'ana ya jiki. A jiki da sauki. Jiki da sauki alhamdulillah. Jiki da sauki. Ba Allah ƙara lahiya, Allah ƙara lahiya. To na gode Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka. Amma Allah sa gara ne ni malam, muna jin daɗin shirin ku. Na gode, na gode Allah ya muku albarka, na gode, na gode. To amin amin amin amin. akwai tambaya ta kusan ƙarshe eh, to amin amin malam ya ce malamin african tv tambaya nake da ita wai idan mutum ya sami yaro sai an mai taron suna ko kuwa idan allah ya baka haihuwa ka sami yaro ko yarinya abinda annabi ya koya ma al'umma su yi daga ciki walima ake yi hadithi ya inganta a muslim inda manzo sallallahu alaihi yake gaya masa habansa yana cewa man du'iya ila walimata ursin au ghairihi duk wanda aka kira shi ya je wata walima ta aure ta amarci ta angwanci ko kuma waninsa to ya amsa misali wannan shi ne ƙarshen tambayar kenan watan ya amsa to sai malamai suka ce ma'ana aure ko waninsa wannan cikin waninsan to sai aka ce suna na iya shiga ma'ana mutum ya samu haihuwa ya samu al'umma ya zo da abinci a ci abinci wane ne a layi fatima daga daga fatima daga ina daga maka. to fatima daga makka allah ya muku albarka fatima na'am fatima ya ya mai tambayar ki na'am ban ji ba ji ina ji mala fatima wani abu ne ake bani to kuma da ake bani wannan abin ya aka bata mai na daina karba to na daina karba kuma na idan uwa na ce ban na kara karba kuma ya aka zo aka lallahin sai aka bani to kuma na karba to kuma da na karba sai ne azumi uku na kafara eh ya yi ko kuma da yi ba shi ne abin da nake so in sani kuma zan ci gaba da karba ko kuma ba zan ci karba ba to malama fatima idan abin nan da ake bakin nan ya halatta ki amsa babu laifi sai ki amsa idan bai halatta ba kai ki amsa idan ku har kika ce ba zan kara karɓa ba daga baya sai kika zo kika kuma kika amsa sai ki yi fara kamar da kika ambata shikenan wannan abin da aka yi bayan ya wuce sannan kuma za ki iya ci gaba da karɓar gwargwadon hali kuma sannan ba a sha'awar mutum ya rinka saurin yin rantsuwa ga irin wannan wallahi ba zan yi ba wallahi sai na yi a'a amma kina iya cewa ba zan amsa ba ba sai kin rantse ba abinda zai iya kai ki ga sai kin yi kafara mana fatima yanzu kina iya ci gaba domin kin ce ma'ana hakkin yi hakkin yi kafara ya riga ya wuce wallahu ta'ala alam waye akan layi umma ammar ce daga najeriya ummu ammar to alhamdulillah malama ummu ammar ana lafiya ko amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a jiki da sauki ummu ammar to Allah ya sa kafara Allah ya sa kafara to amin amin malama amin malama Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya ya aka tarar da yara amin yara yara suna lafiya lo malama ummu ammar to Allah ya taimaka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya dawo mana da kai lafiya to amin amin to amin amin amin amin amin amin nagode nagode saboda haka idan aka ce Allah ya baka yaro babu lifi ka tara al'umma amma da sunan walima sai ku ci abinci an gane ko sai ku ci abinci ba wai ai addu'a a nemi raɗin suna ba a'a wannan ai ka raɗa sunan ka tuntuni domin ka yi mishi wannan hudu da ake misu ka samu dabino ka tauna ka ambaci yaro sunansa kai mai addu'i ai an gama da suna amma cewa ka tara wasu mutane abokananka da yamma ko bayan kwana goma ko ashirin idan allah ya baka kuɗi ka nemi a ce ku zo mu ci abinci sakamakon godiya ga allah da ya bani wannan yaro ko yarinya wannan babu laifi ana yi in ka duba cikin al'adar ya yi dogon bayani a cikin abubuwa guda da ya ambata shi da na cewa ko aure ko wani auren wani auren to sai ya kawo haihuwa a ciki bayan haihuwar ma ya kuma kawo tarewa a sabon gida wanda babu laifi dan arna yi wannan wallahu ta'ala alam a <coughs> wannan ya ce dan allah malam ina da tambaya akan sunan habiba ko yana da kyau kuwa babu laifi babu shakka habiba suna ne mai kyau babu laifi akan haka allah ya mana jagoranci sai tambaya ta ƙarshe inda take cewa malam koyar da kyau mutum ya ce ga wani abu allah ta'ala ya zaba min mafi dacewa a ciki kullum sai ya ce ya allah ta'ala ka zaɓa min abin da yake ne mafi dacewa a kan haka babu laifi mutum ya saba da irin wannan kalmomi sai dai kalmar tana da bakin damo ma'ana dan adam yana cewa ne allah ya zaba min abin da ya fi dacewa amma abin da cewa allah ta'ala ya ce a yi shi amma in ka san wannan abin allah ta'ala baya san shi sata ce yin wani abu ne wanda ba na kirki ba to ba ka cewa allah zaba maka bayan ka san bai da kyau waye ya kan layi salamu alaikum wa alaikum salam muhammad ne ban ji ba waye kan layi to na naka malam ya ya dan abin na haka watan na wane ne waye kan layi Ai ba na jin kamalan. Daga ina? to shi ke kenan malam ka sake bugowa watan dan mas'ud na cewa ko dan jabir ya cewa manzo salama mun kasance ma'ana duk abin da zamu yakan sai mun nemi istikhara ma'ana zabi a cikin al'amari manzo Allah kan ce mana mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza amma sai idan abin alkhairi ne a'a zan tafi aikin haji yau ko gobe ko jibi Allah ta'ala ka zaɓa min ranar da ya fi alkhairi haka yanzu ba zuwa aikin hajjin ba ne ba za ka je ba a'a za ka je ne amma ranar kaza ko wata na kaza ko kuma a'a zan je umara Allah ta'ala ka bani zaɓin tafiya amma ba a cewa zan je aikin haji ko in bari ko kada in je ko in yi a'a ba a cewa haka ko kuma a'a ya Allah ta'ala ka zaɓa min zan yi sata ƙarama ko babba ba a cewa haka ko zan yi zina ba a cewa haka ko a'a zan yi wani aiki wanda na tabbatar musulunci baya so mace ta je gidan wurin da bai dace da musulunci ba ta ce to zan da je Allah ta'ala ka zaɓa min abin da ya dace wannan ba a cewa a haka ma'ana abin da musulunci ya tsara kuma yake aiki da shi to akan hakan ne ake neman tsarin Allah amma ba za ka nemi tsarin Allah ba ko zaɓin Allah ba a kan abin da ka tabbatar Allah ta'ala ba ya san shi ba a wannan a cikin tsarin musulunci Allah nake roƙo ya ba mu ikon dacewa Allah nake roƙo ya ainihin ya albarkace mu da wannan shirin da muka yi na wannan yi ne mai albarka Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai kuma waɗanda suka yi watan eh, in ce addu'o'i kamar su ma watan muhammadu musa habibu libya da abubakar makka da harira mutuniyar madina da yahaya libya da sauran yan uwa dai ga sunan kamar su mustapha daga makka da aisha da kuma sauran yan uwa ga alhaji amadu dukkan su dai ba sai na ambato ga baki daya ba allah ta'ala ya yi musu albarka allah ya yi musu albarka allah ya yi musu albarka baki daya. kuma ta ci gaba da taimakonmu da addu'o'i wannan shi shine kawai nake so in faɗa Allah ya taimake mu gabaki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin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 sun ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari kuma kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari Oh,